Assalamu alaikum masu saurare barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan ranar a cikin shirin namu na filin mata Mawara Studio Kalangu wadda ni a Arimi ke gabatar muku da shi. A yau za mu yi magana ne game da cin zarafin jinshi domin yakar wannan halayyar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana kwanaki goma sha shida na fafutuka kawo ƙarshen cin zarafin mata da 'ya'ya mata. Abin takaici ba su kaɗai bane abin ya shafa hadama. yara wannan kuma daga iyayensu shi yasa muka kuduri aniyar tabo wannan batun a cikin wannan shirin a karkashin taken lokacin cin zarafi da iyaye ke yi a kan yaransu menene ake ɗauka cin zarafi wani irin cin zarafi ne suka fi kamari a ƙasar Nijar musamman ma wanda ake fuskanta a cikin iyali wanne ne iyaye suke yi a kan yaransu me zai bayyana cin zarafi da iyaye ke yi wa yaransu menene sakamakon da zai iya zama ga yaro ta yaya za a hana wannan cin zarafin yara a cikin iyalai menene mafita domin amsan dukkan wa'annan tambayoyin ne muka gayyaci malama halima jofo ta ofishin ministan kare yara da kuma inganta mata barka hajiya haka kuma muna tare da amadu rabi'u na kungiyar mai zama kanta cewa da sof e, eh, ta kare mata da yara barka malama muna kuma tare da malama kadiyatu idani shugaba ce ta kungiyar matasa IGFSR. Barka. Barka. Baki muna muku godiya da kuka amsa kiranmu. To Madala yanayin iyali shine babban wurin samar da cin zarafi a cewar wani bincike kan girma da kuma tantance cin zarafi masu nasaba da jinshi da ma'aikatar kare hakkin yara ta Nijar ta gudanar a shekarar 2021 ah, fiye da kashi 30 cikin 100 na tashin hankali na samo asali ne daga iyaye don sai ta fage ta yaya za mu ayyana tashin hankali da cin zarafin jinshi malama da ku za mu fara. Kuna a? Alhamdulillah. To abin da nike iya ce muku dai cin zarafin nan yana ɗauka kamar musguna ma yara musguna ma yara menene yaro na iya samun musguna a gidansu yaro na iya samun musguna a washe in an ce yau a ɗauki menene ke musguna ma yaro kamar in yana cikin gidansu mu ɗauki a illayari yaro in an aihe shi mace da namiji yanzu abun da ake yi ya ɗauka yanda ake ce bbj din nan da kuke yi gani violence ba je su zaman takewan da muke yi ana gani kaman ɗan namijin nan tun yana yaro a ɗauke shi hiye da macen mhm. to wannan cin zarafi ne saboda macen nan da namijin nan ya kamata su samu tarbiyya guda a wurin uwayen Mm-hmm. ya kamata uwayen su dibe su da idon rahama guda shine ministan mu na kariya mm-hmm. sun kare yara da diya matan a kula da su kamar zarafin ɗiya mata suna nan hakkala kala kala ne in an ɗauke su yanzu ana iya ce bisa kan yarinya in ta tashi ba ta kai aure ba a yi mata aure wannan an ci zarahinta ana iya tashi da aikin gida kamar yadda nike nan ina kwatanta miki da maza yanzu ko namiji ya ci ya ƙare in ɗan ƙarami ne sai a ce mu ya macen tashi ɗaukan mishi ta shi ɗaukar mishi shi ya kare ya ci bai ɗaukar ta abin gishi kenan tarbiyyar nan tun da ƙasa ne muke fara shi mhm. har mu kai da bisa kin gane mhm, mhm, don wannan ana son a rage shi ko a bari dai wannan yadda namijin ya yi haka ne macen ma za ta yi. Zan dawo gare ku insha mm. Allah Malam Amadu kungiyar FEV kudan ba mu karin haske kan kungiyar taku. Kungiyar FEV dai kungiya ce wadda tana da kusan shekara 25 tana aiki a cikin harkar musgunawa da ake ma mace da yara musamman a cikin zaman gida zaman tare kungiya ce wadda bayo ba take an santa tana nan tana ta ci gaba da tana ta yaƙa wanda musgunawa ko ke ta haƙi da ake ma mata da yara yakin aikin mu kenan yaya za a iya ayyana tashin hankali na cin zarafi ga yara mm. tunda kun ce kuna kare yara to tukuna da na warko shi cin zarafi menene cin zarafi dokan mu ta Nijar ta ce ku ta an ci zarafin yaro sai in zama ya zamanto ko lahiyar jikin shi mhm. ko tarbiyyar shi mhm. ko kwanciyar hankalin shi tana cikin haɗari lokacin na ke zancen cin zarafi mhm. inan ya zamanto wata mugu kalma za ku haɗa mu yara ko wani kishi shi ko ko kai horon shi da wata yunwa ko wani menene dukkanan na cikin cin zarafi da ake yara. to anan nijar dai in ka ma uwaye suna cin zarafin yansu <laughs> ka kawo babban magana da <laughs> cewa za a yi ni da ɗana za a in ci zarafin shi <laughs> in aihe shi ai babu wanda ya na san shi alhali ko shi cin zarafi ana yin shi ba tare da ba baka ma sani ba wani lokaci kana shi cikin ma baka sani ba mhm, mhm. kuma abin da nake son mutane su fahimta sai ke wannan eh, haƙƙi da ake ci a yara suna da eh haka ne a addinance ma yare suna da haƙƙi mhm. ice yana cikin cin zarafi ka ƙi ba mutum haƙƙin shi daidai yadda ya da dai gwargwado yadda ya kamata mhm, mhm. mutane da an kawo zancen cin zarafi sai a ga a abu ne da ya zo mu daga kasashen turai su ne ake ta addini alhali addinin mu shi ne ma ya ba kowane hakkin shi a mhm. cikin zamantakewa. Mhm, mhm. To duka wa'annan cin zarafi da kuka zana na cewa a bugi yaro a yi wani wani ne ta yaya za a gane cewa yaron nan an ci zarafin shi? To, shi mu a nan kungiyar yadda muke yawancin ganiya wani lokaci mutane ne ke kamun yara. a sun ga wani yaro a cikin wani gida ba a barin shi huta wani ba a ma san ba a yaron sai dai an yi biki a gan shi ma ko wani ko wani eh, lokaci can kotin mm-hmm. wani lokaci kuma yaro mai hankalin shi yana tashi a gida mm-hmm. in ya taila kwalmu musha gani aiki mm-hmm, yana gani yaro baya cika hayyacin shi bai da kwanciyar hankali eh, wa'ansu wannan suka wanda suka san hanyoyin da ake bi a kare yaro suna iya kiran kungiyan mu kuma ga yanda zamu mun ma muna iya mu huce ma'aikatan kungiya mun ne aikin mu wani lokaci muna yawata a cikin gari muna gani in muka gani kuma sai mu bi hanyoyi mu kare to cikin hanyoyin da ake iya bi ba ka iya cewa wani lokaci ka ɗoka da kaga ana cin zarafin yaro ka kai gaban doka mhm, mhm. tunda ko ka kai shi gaban doka da yadda za a wanda ya ci zarafin nan nashi da yadda aka yi karshen shi hannun shi za a koma fiske uwayen shi ne tunda mu zancen uwaye muke ko mhm, mhm, mhm. kenan hanyar da muke bi mu yawancin lokaci shine wayar da kai kahin mu kai ga hanyoyi insha Allahu za mu dawo gare ku malama <laughs> kadiyatu e, eh, ku ba mu karin haske bisa kan kungiyar ku ta matasa mu dai kungiyar mu na matasa kungiya ne ta mata aikin da muke nan ga yi waye ma mutane kai muke nan ga yi kuma muna yin plaidoyer auprès de abunga voilà mhm. wajen magabata da kuma duka mutane mhm. tare da wanda muna zamantakewa mhm, tun da mun san da duk matsaloli da muke nan ga fuskanta da su a cikin gari wani bi mutane ba su sani ne ba da wannan aikin da su nan ga yi bai kamata ba cin zarafi ne kenan in ana magana bisa kansu in ana waye ma mutane kai sannu sannu za su ganewa kuma tare sai mu samu mu magance masaroli. To da malama Kadiyatu e eh, cikin kungiyar ku kun ce ku mata zalla ne. Shin kuna tabo zancen yara da ake ce ma zarafi? Ehe. Mhm. Muna tabo zancen cin zarafi yara. Yara. Mhm. Tunda in an gani a cin gida mhm. da yawa uwayensu ne ma suna uh, yawan cin zarafi yara. Yanzu eh, sun gayi da yana iya yiwa da kamar mugun kalma da ake ma yara mhm. shi bai kamata ba mhm. e, mu kuma mun gani e, uwayen yara wani bi yaro yaro ne mhm, sai yi abun da bai kamata ba a bata mishi rai tabbas amma uwaye ba su gane wanga abu sai su yi ta magana su yi ta magana wani bi bugu yaro ma za su abin da bai kai bai kawo ba tunda ko in sun buga yara wani bi bai gane da abun da ya yi laihi eh, kenan ko gobe ma yin shi zai yi amma in an ce in an samo wasu hanyoyi da za a kawo yara ya gane da wannan ga wanda ya kamata in yi ga wanda bai kamata in yi ba mm. ba a kai da a sa shi wani tashi hankali mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. da sai a cin zarhin shi. Zan dawo gare ku insha Allah. Malama mm. Halima, mm. eh me yasa ne aka bayyana wannan adadin na cewa talatin da biyu cikin ɗari kashi ne na tashin hankali da ya samo asali daga iyaye. Eh abin da yasa an ka bayyana ma wannan abin ga na talatin da biyu din nan. Mhm. Don an gano matsalan yara da yawa da ake samu daga gida ya taso ke uwa kina da yarinya mhm. ko yaronki baki ba shi tarbiyya da ke kariya shi. Mhm. Tun na farko yaro ya yi ya lalace ko ya gyaru daga gida yake fiske daga tarbiyya ne. Daga tarbiyya ne. da farko tarbiyya ne suna da hakkin tarbiyya a kai uwa mhm. suna da hakkin raino na kan gare yanda wanga da ya gai amadu ya gai mhm. amadu ya ce yanzu kana iya ka yi ma yaron ka laihi ba sani ba mhm, yaron in yana gida ka tashi ka misawa ko ka zage shi ka buga ya ta yi lakwal ko mushen da yake lakwal ya gane da yaron nan to daga can ne an ka kirkiro an ka gane matsalolin yaro daga gida ne daga wajen uwaye in an ɗauki matsala guda biyu uku hudu duk wurin gida ne yake samun shi kayan ya ita mhm, mhm. to dan shi ne yasa an ka kikida wannan kundin nan an ka lissaha an ka gani iman yaran ne wannan 32 da yake zan dawo gare ku insha Allah Mala eh. Amadu a kasar Niger ku kuna aiki cikin jahohi daban-daban na kasar Niger mm. to a game da shi wannan cin zarafi da ake ma yara ina ne kuka ga ya fi yawa ina ne kuka ga tushen wannan shi cin zarafi na yara eh akwai wata etude da aka yi wani bincike da aka yi mm-hmm. a kasar Niger wanda UNFP ta yi bana ina ji tare da ministar suka yi shi eh, mm. da aka yi bincike aka ga jihar maraɗi da jihar zandar na ji da tawa sun yi ko'ina ina yawan irin wannan cin zarafi da ake ma eh, yara. Mhm, mhm. To idan yanayin bai gamsu ba sakamako dole ne ya yi nauyi akan wanda aka azabtar wanda shine yaro menene sakamakon da zai iya zama ga yaro? To, shi illa cin zarafi kan mu kai ta nisa. Mhm. Ko babba aka ci ma zarafi ya take ida gare shi balle yaro ba yanzu in gamu da wani waje babba ne da hankalin shi da girman shi mhm. in mu hada mashi wata kalma in ba hankali ba wuni za a yi kalmar nan tana cikin kanshi mhm. kudi ba ku gani misali kuna ganin ina ganin wa'ansu uwaye sai suka saka ma ɗiya wa an wa'ansu kalmomi har kai na nake wannan tsintuwar ne suka yi ko ku aihu su ne suka mhm. ki aihi ɗaki rika tsine mishi tsinuwa ko mun sani ba ta faɗo aka ce addu'a uwa ba ta faɗo a ƙasa gaba yaro ya lalace miki ke ta ani ban sani ba ya aka yi zama alhali ke kika tsina da shi a nan sakamako ne na musguna da kika zama mishi na zagi da wata da kika yi ta mishi mm-hmm, mm-hmm. in kishi ne a kai ta nesa kishi na farko yana iya kashewa yana iya bar ma yaro balshe wanda duniya har duniya ta nade da ya kalli balshen nan sai ya tana kashin da uwashi ta bashi ko uwan shi bashi mm-hmm, mm-hmm. sakamako na karshe wanda yake eh, mungu bayan mutuwa shine mai taɓa hankali mhm, mhm. wata musguna in ta yawa na kama yadda na haɗi mhm. babba ma aka mishi da wuya yake hita balantana karamin yaro wa'ansu tana iya kai su ga hauka wa'ansu wannan musguna ita ke mawarin su kware shiga shaye-shaye su zan manyan mutane manyan 'yan daba sakamakon suna da yawa kuma dukan mun san su malama kadiyatu wani irin tashin hankali yake iya kawowa shi wannan cin zarafi ga yaro kamar yanda ya hwadi ne mhm. wannan tashin hankali suna da yawa mhm. yana iya sa yaro ya shiga shaye-shaye mhm. kuma yana iya ya zamanta da yana da matsala a cin rayuwa tare da kowa da kowa tun da shi yana gani saboda wannan cin zarafi da ake nan ga mishi gida yana sa shi bai zama mutum kwarai ana iya ganin laihin shi amma ba laihin shi ne ba shi haka ne rayuwar shi bai so ya shiga cin mutane ya samu mhm. ya rike hula da mutane mhm. kuma yana iya sa akwai wasu wannan cin zari yana iya sa su ne ba wasu mhm. ana nan ga musu wanda musgunawa da ba su iya su gane da wanga uwaye na ne kuma suna nan ga mini irin wanga aiki kenan suna da yawa tun fadila zan dawo gare ku malama halima ko akwai abin da za ku kara shi musguna wannan da ake yi wa yara cin zarafi da ake musu a cikin gida shin me zai haifar ga iyalen su na gida da kuma al'umma baki daya to musguna wanda ake ma yaro yana haiho illa babba da mhm. suke kunshi an ce yaro shine rayuwarmu na gobe mhm, mhm. ko don ka yaran nan in ba a kare mu ga goben ma ne ba a nan ga kariya kina gane abin da nake ce miki yaron illan da yake kawowa in ya taso an matsa mishi kaman an musguna mishi hakan nan ya taɓu yana iya sa cikin illa da yawa da harin dai yana hita ya zam yaro bisa titi in yaro ko na bisa titi mina manyan mu na gobe na biyu kuma yana iya shiga shaye-shaye shaye-shayen da zai hauko miki shi shi in bai ta ya kashe wani ko bai ta yayi shaye-shaye shi yana kashe kanshi wannan duka ya rayuwar shi yana cikin hatsari. To madalla zan dawo gare ku insha Allah kafin mu ci gaba dai za mu saurari ra'ayin wasu akan wannan cin zarafi. Ita kuma da bakin da aka ce miki mijin ya bata mata rai to shi wannan yaron ya shiga uku nan duk wani bala'in da ya bace mata sai ta railoyo shi ta zuba mu yaron kashin sahi daban na marece daban zage zage ke ya kai akwai da yaron ya tahi dan yan ne akwai da ya tahi ekol daga ekol kin ya tahi gidan aboki ne ce bai dawowa wanda ya ga abokin ya da uwar take tattalin shi take nan nan nan nan da yaro buɗe baki yake ce ma yaron ni dai mamma ta bata min haka sai yaro ya hoshe da kuka in ga miki sai ce ma yaro bai tahiya gida shi bai tahiya gida shi mamman wanga yaro yana son ta san mamman shi shi yaron da ne yake cewa mamman shi yace mamma tai ta buguna tai ta buguna ni mamma ta bata sona imagine ha inda yaro karami zai kai shi ma ya kai ce wai uwa ba ta so wallahi zan zai yi kamar da yaro ya taga yaro ya zama wani tababbi ya zama wani wani tabar tabar ya zama wani tsakanin da Allah ni da ina da nasiha kira da zan yi ma uwayen ɗiya waɗanda suke sa yara cikin takura suke gigita yara suke tsananta ma yara wallahi ni da ina ba su shawara su je su zamna su natsu su yi lisahi su gano da cewa tsanani da duka da zage-zage ba shi ba yake gyara yaro shi da ana so ka rinka janyo ɗanka ka sa shi gaji in wani abu ma yake na ɓatanci wanda bai dace ba cikin wasan nan da dariya da kwanciyar hankali wane ka bar yin kaza kaji kaza bayi da kyau bai da kyau kaza da kaza sannu sannu ka kwanta mada da ɗanka da hankali sai ki gani yaro wanda yake da kwanci hankali gidansu da yaro wanda bai da kwanci hankali gidansu na rantsi da Allah da annabi in kika dibe su kin san su suke hankalin su ne ba ɗaya ba ilimin su ne ba ɗaya ba shi wancan wanda gidansu bai da uwa bata da komai sai dukan shi sai tashi hankali sai fitina in kika gan shi a hirgitse yake wani tabar tabar ne ko ɗumi kika mai sai ya razana kai Allah ubangiji shirya uwayen da suke tsananta ma su tsakani da Allah eh wallahi baban mai tana gare wallahi in ya toya iske mu cikin gida ta buɗa ya ta faɗa in ya iske kwanoni ko ba mu yi shara ba ya ta faɗa ya ta faɗa wallah babanmu kullum faɗa kullum faɗa ya ta faɗa ya ta faɗa mu da ƙannaina wallahi sai lokacin da yaro ya kai ya yi hankali ya yi wayo da azanci sai ki gani ko ɗaya yaro bai tashi da wannan ba tashin ka tashin sanin kashi to ya za a yi a ce yaro ya tashi ya yi tarbiyya yayi zama yanda ake so alhali tun kasa uwaye ba su ba tarbiyya ba yaro in ya yi maka laihi ka san irin bugun da ka yi mishi kuma yau bugu ba shi ga gyaran yaro ba tsawa za ka yi ma yaro da zai ba shi tsoro in ya riga ya saba da kashi kawai shi abin da zai sa ga kanshi in ya yi wanga abu kawai bugun shi daina za a yi to in ma an buge shi sai mi kenan an huce wurin bayan yaro ya girma uwaye na son yara su yi hankali su yi ladabi da tarbiyya alhali ko tun ƙasa ba su nuna musu shi ba bayan da za a yi kuma su yi hankali sai lokacin da yaro ya kai ya yi hankali ya yi wayo da azanci sai ki gani ko ɗaya yaro bai tashi da wannan ba tashin ka tashin sanin kashi to ya za a yi a ce yaro ya tashi ya yi tarbiyya ya yi zama yanda ake so alhali tun ƙasa uwaye ba su ba ɗiyansu tarbiyya ba yaro in ya yi maka laihi ka san irin bugun da ka kai mishi kuma yau bugu ba shi ga gyaran yaro ba tsawa za ka yi ma yaro da zai ba shi tsoro in ya riga ya saba da kashi kawai shi abin da zai sa ga kanshi in yi wanga abu kawai bugun shi daina za a yi to in ma an buge shi sai mi kenan an huce wurin bayan yaro ya girma uwaye na son yara su yi hankali su yi ladabi da tarbiyya alhali ko tun ƙasa ba su nuna musu shi ba bayan da za a yi kuma su yi hankali Tumadala mun saurari ra'ayin mata da yara. Me za ku ce akan abin da kuka saurara Halima? Dai abin da za ni ce shine abun ya shahe ni kwarai akan abun taimakon yashi din da yarinyar nan ta gai mhm. ta ce in ta tayi gidan abokanta mhm. kamar ana tattalin yaron tana son uwan nan ta zama wannan abun ya tausaya mimi abun da zan gaya mata mhm. su zanka kula da yaransu ba don kana da matsala da mijinka ko ka zo ka haɗa ma yaro har ka yi ta kuwa bis gare shi abun nan yaron na iya tahiya da shi a wurin karatun shi yana iya zama da shi cikin kanshi da zai hana mishi ya ta gaba da yaron shi mhm, mhm, mhm. kiran da nake yi kenan to madalla zan dawo gare ku eh. insha Allah malama Kadiyatu me za ku ce akan abin da muka saurara wallahi sai in ce a daina uwaye sai su gan yaya za a yi a bar cin zarafi yara yara tunda wannan ba aiki ne ba mhm. da na saurari taimaya in ina ina nan ga lissahi ina nan cewa wani irin mutane ne mhm. ana nan ga prepare relief eh, ake mhm. shiryawa su wani irin rayuwa za su samu kuma in sun zama uwaye yaya za su yi tarbiyyar iyansu na gaskiya a daina cin zarafi ya zan dawo gare ku insha Allah malam Amadu ni za ku ce akan abin da muka saurara kowa ya ji dai abin da wannan manya suka abin da mutane suka faɗi mhm. kuma gaskiya ce abu ne da ke faruwa mhm. tunda su suka faɗi da bakin su ai kun ga wani kokari da kuka da kuka ba yara su da kansu mikro mhm. ba wanda ke so a ce da shi da ma'ayin shi suna da matsala tabbas kuma gaskiya ne akwai uwayen da in sun shigo cikin gida ko uban da in ya sa kawa cikin gida da inda kake ka nemi wuri ka laɓi maimakin ka tarbo shi baba baba sannu da zuwa shi kowa gudun sheki sai ka ji ma inda uwa za ta rika ce ma yara to to ku yi sauri ku nemi muri ku zamana ga uba na ga baban ku nan ta yi eh, zaki ne kenan ta yi kuma ni wanda ma ya jan hankali na shine na farko wanda ta ce da miji ya bata mace rai saman kan da ake huce haushi shi da menene lahin shi a cikin wannan kuma abun da muke fuskanta kenan ko shi a Nijar amma da an yi magana mutane sai su ce a wanga Yahuda ne alhali abubuwa ne da ke haro haka nan ne mm-hmm, mm-hmm. Malam Amadu shin kun taba samun irin wannan al'amarin a wajen aikinku wanda kuka yi kokarin aiki a kan shi? Wow, ina jin masu yin sashen yawan abin muke samu su ne ma mahi yawanci. Na yara. Na yara. Mhm. Ana dan baku labarin wani dan wani yaro da aka kamu wata mace ce ta ta iske cikin gida. Mhm. Karin gida ya yi yaran na jin daɗi musamman ɗan kishiyar ta bane ba. Kuma irin wa'annan abubuwa akwai wanda ke kula da su mhm. kuma labaru ne wanda sai aka ce confidential mhm, mhm. yadda kuka san dabba ma ta yi ta jin daɗi yarinya ce ta yi ta jin daɗi a cikin gida ɗar mataki cikin ɗaki take kola ba ta huta mm, mhm. da mijin ya kama hanya ya huta ita macen sai tashi hankali yarinya yarinya ta hayya kai ta shanye yadda kuka san an shin huda ta fata saman kan ƙarshe haka yarinya ta koma a nan ƙasar Nijar amma in ba ka gani da idan ka wallahi mutane su sani abubuwa ne da ake cin hakkin yara musguna ma da ake ma yara ana yin shi wani lokaci uba da kashi wani lokaci uwa wani lokaci kishe uwa mm-hmm, mm-hmm. mun sani na Zan dawo gare ku insha Allah. Eh, yarjejeniyar kare hakkin yara wanda kasar Nijar ta amince da ita a shekarar 1990 da kuma yarjejeniya ta Afrika kan hakki da jin daɗin yara da aka amince da ita a shekarar 1996 sun tanadi 'yancin yara na samun kariya daga duk wani nau'i da cin zarafi tashin hankali da amfani duk da wannan batun na kayan aikin doka yara suna ci gaba da da shan wahala iri-iri na tashin hankali da cin zarafi. Malama Halima, ana amfani da wannan matakin a ƙasar Nijar? Eh, matakin ana amfani da shi kwarai a ƙasar Nijar. Mhm. Don ƙasar Nijar ana nan ana gwagwarmaya a kare haccin yara ƙanana. Mhm, mhm. Ana nan ana bi dokoki na nan na kare haccin yaro. Don ka matakin yana nan a kan ƙasar Nijar. An yi tur da Allah wadda da wannan An yi tur da Allah wadda da abun da maltretans cin zarafin da ake nan ana yi ma yara. An da an ka zamna an ka yi yarjejeniya mhm. an yi Allah wadda da shi mhm. yanzu shi ne muke nan muna bi mun maida shi yaƙi yanzu duka cikin ayyukan da muke yi yaƙin muke nan na kare matan nan da yara da yara mhm. Eh. menene kwatuta ce akan wannan al'amarin to abu da kwata ce a kan wannan al'amari dai kotu yana nan yana kama muna dai yaran nan a bar za musu a bar cin zarafin yara su ma cikin gwagwarmaya guda ne hannu cikin hannu muna kama su ba suna kama muna, muna aiki tare mhm, mhm. ba kotu kadai akwai komisariya akwai polis akwai gendarmerie duka hannu cikin hannu mhm, ana, gugwar mayan aiki don a samu a kare abun ganga biyu mata da yara eh, bisa wannan zan dawo gare ku insha Allah malam eh. Amadu shin kun taba samun irin wannan al'amari da kuka kai halkotu. kotu eh mun sha samu ya akwai wani ka da muka samu watannin da suka wuce in muka tai koti akwai wanda ake ce ma shuj da minar shi ke kula da harka duk wata muzguna da ake makana na yara mhm. in muka tai shi muke ba ina ji kuma a niger alhamdulillah an ci gaba tunda ko ina ka ta yanzu kamar da ta faɗi akwai ko ina ƙungiyoyi da gwamnati ma ta sa makarabanta mhm. masu kula da hakkin yara mhm, mhm, mhm. muka ta akwai brigade minor akwai yin duka in aka zo doka ce akwai ta e doka ta ce in aka yi ma yaro musguna kaza eh, ga hukunci kenan doka ce za ta waɗin yadda ake ciki sarta akwai wasu musguna da dokan mu ta nijar ba ta doka ba amma eh, sur international Nijar ta sa hannu a kan takardodi. Mhm. Muna nan muna ta kokowa a samu an su musguna wannan doka ta ɗauke su an don saboda in aka zo wajen hukumci a hukumta su. yadda za a mm. samu mafita. To madalla kahin mu ci gaba za mu saurari tarihin wata mata wadda ake ce mata Halima Sarmai Jido ta kungiyar Fevice. 'Yar shekaru 61 da haihuwa, uwar gidan Sarmai Halima Jido na da yara hudu. Bayan ta samu diplomar ta a fannin jami'ar ma'aikatar da ke kula da ilimi da horar da manya cewa da kudadi a nan cibiyar horar da malaman makarantar kudadi daga shekara ta 1978 zuwa 1981 a birnin Yamai. Halima Sarmai ta ci gaba da aikin ta a cikin makarantu da dama a ƙasar niger. Daga bisani Halima Jido, uwar gidan Sarmai, ta sake komawa makaranta a jami'ar Wagadugu da ke Burkina Faso. inda ta hoto da digirin ƙwararriya a fannin karatun manya cewa da kudadin haka ya sa ta ci gaba da nuna ƙwarewa da hazaƙa a wannan fannin a ɓangaren zamantakewa uwar gidan sarmi halima jido ta jima cikin ƙungiyoyin fararen hula tun shekara ta dubu da biyar inda ta kasance mai kawo tatu gudunmawa a fannin ƙungiyar nan da ke fafutukar kare hakkin mata da ƙananan yara da ake musguna ma cewa da sos fev. to makasudin shiga ta wannan kungiya shine nima dai an takura mini kenan ya zamanto nima na cikaro da kalubale eh, dangance da rasuwan mai gidana kuma abin da ya zamanto hakinmu da ni da yarana aka tauye mun eh, sai wani ya bani shawara ya ce in shi to a gaskiya da na je nan wurin yadda aka tarbe ni aka ba bani mahimmanci aka sa ni walwala ya sa ni ma na samu wannan dama na ceto a matsayina na ma na mai kula da waye kan al'umma musamman ma latija mata da maza na ceto wannan dama ce a gare ni he na ce musu idan kun yarda ni ma zan yi kazawa ina aiki suka ce sosai ma tunda a yanzu mu mutane ba su gane da irin aikin da muke ba to mu ma dai a yanzu ma mu ma dai kawai dai ana yi dai ne kayan a gane sosai to shi ne na zo na shiga cikinsu tare da su ana ba mu horo haka nan sannan a hankali har muka koya mu ma ya zamanto muna ba 'yansu horo ya zamanto mu ma mun samu damal a sanmu a ciki a dama da mu eh sa kai ne aikin sa kai ne Halima Jido ma'aikaciya ce da ta yi ritaya tun shekara ta 2021 sannan kuma tana ci gaba da kawo tace gudunmawa a cikin gwagwarmayar da kungiyar ta ke yi kan yaƙi da cin zarafin mata da yara. Wannan kungiya na sa kai dumu-dumu a cikinta. A yanzu gaskiya alhamdulillah an san mu a ko'ina faɗin Nijar har da ƙetare kuma abin da muke mutane sun amince da shi. a yanzu dai ni matsayina ma ne ya zamanto ta mai ma'amala ce mai da ce abin da ya shahi zamantakewa eh, cikin gidaje abin da ya shahi zamantakewa mata da miji masha Allah akwai 'yan mata biyu suna karatu a kwaleji guda na da shekara goma sha biyar guda na shekara goma sha shida ana na ana na aka zo aka hidimar sadaki ba a shaida musu ba abokanansu suka ce musu kai kun san abubuwan da ake a abu mu sani ku fa za a ma arme arme mu eh suka tambaye ma'aifansu a ce lalle ku ne za a ma arme sannan ne suka yanke shawarar su gudu ana shirin a tayi da su sai suka gaya ma surveillance killa kwalkinsu mu a tsaye da karatun mu gashi gashi sannan surveyan ta ce to ku tsani ina da dan magani ta kawo su SOS muka rike su muka taimaka kai kara akai kiran uwayen kai kiran su su duka hal aka samu da mu da uwayen aka caccabta aka biya wa'ancan mutanen yara aka maido su su. to kamar wa'annan misalai misalai muna da su da dama yara wanda za su zo a cece su a cece su a yi da karatunsu su zama wani abu Alzumma Traore Ibrahim mai kula da jadawalin shirye-shirye a kungiyar ta SOS FEV ya yi ba da kokarin da uwar gidan sarmai Halima Jido take yi wajen gwagwarmaya don yaƙi da musgunawar wadda mata da yara ke fuskanta. Tana daga cikin mambobin farko na kungiya mai zaman kanta SOS inda ta riƙe mukamin mai gabatar da shirye-shirye ta shirya muhawarori wayar da kan jama'a da kuma horo da dama tana jin daɗin aikinta sosai musamman a harshen gida abinda ya janyo mata daraja daga gare mu da kuma daga ilahirin ma'aikatan kungiyar. Uwar gidan sarami Halima Jido na jin hankalin al'umma kan ta rinka bayyana irin cin zarafin da take fuskanta a kowane bangare saboda idan irin hakan na ci gaba da faruwa yakan iya zama matsala ga rayuwar ɗan adam kenan ya kamata kowa ya kawo tashi gudunmawa wajen murkushe wannan matsalar. sharhin halima sarmai kenan da ke aiki a nan sos e eh, halima <laughs> mai suna kuma za ku ce a kanta to wallahi na ji abun da mai suna na tagai mhm, mhm. ina jinjina mata na kama darajarta kuma yadda ake ce mata suna da jimiri mhm. tana da jimiri na gode mata shin kun santa ban santa ba amma da na ji abun da tahirihinta ya shige ni kamar na sa kaina a wurinta masha Allah to Allah dai ya ba ta jimirin na gwagwarmaya hatta ta yi ta samu hakkin su ta tsaya ta ni abun da kiran da zan mata ta yi ta gwagwarmayan sai ta tsaye da hakkin su ta yi hakkin su ta tsaya mace ce amma kata ta tsaya na ba ta godiya Kadiyatu, eh. ni za ku ce akan tarihin Halima? sai in ce masha Allah, mhm. kama yadda ta gayi gaskiya na jinjina mata. Mhm, mhm, in mun samu mutane da yawa da zai yi aikinta, ina ji muna ci gaba. Masha Allah. Allah. Zan dawo gare ku. Malam Amadu Halima Salmai <laughs> ko da na ji sunanta sai da na yi mulmushi da mhm. saboda uwata ce masha Allah filamin uwata ita ta kai ne SOS mhm, mhm, na yi aiki da yawa na yi mission tiran da ita na san kowa ce ce ita kuma wanda suka aiki da ita san san ko ita wace ce da godiya na harko da zana mata shi ne na wannan gwagwarmaya ta yi da take nan gayi saboda rayuwa al'ummar Nijar ta kyau. mace ce wanda kamar yadda ta faɗi kamar yadda shi mai gidan na mai haɗi alzuma suna cikin mutanen horko actor na horko na ƙungiyar sos family and family victim da violence family tun suna yi cikin aljihunsu hayyaka suna samun taimako mm-hmm. kuma har yanzu ta tsuha ilai alare karen jama'a mun gami maya yanzu tana nan tana ci gaba da maya. ko gobe ko yanzu aka kire ta sai ta ɗauko ta kawo ba ta da lahiya ta tsuwa an manyanta amma kuma tana nan tana ci gaba da gwagwarmaya sai dai in ce Allah ya saka da alheri Allah ya biya amin ya rabbi eh malama halimatu yaya za a yi a kawo ƙarshen cin zarafin yara a cikin ƙasar Nijar in dai ana so a kawo ƙarshen cin zarafi a ƙasar Nijar mhm. ya kamata a yi yawaitan waye kanun mutane mhm. da zarcin zarhin nan bai kai ƙasa gaba mai da shi baya yake yi mhm, mhm. in dai mun gane da cin zarafin nan abu ne mhm. da ke mai da ƙasa baya haka kowa muna tashi hannu cikin hannu mu kama juna mu yi aiki a kawo ƙarshen shi zarafin nan. Malama tuya yaya eh. za a yi a taimaki iyaye masu cin zarafi don su fasa wannan aikin? A waye musu kai kuma dokoki da Nijar ta girka ta girka ya kamata a aiki da su mhm, mhm. wanda ya zarhin yaro mhm. sai doka ta bige shi haka gobe wani bai yayi shi ba tunda waye ma kanun mutane kadai bai isa sai a biya dokoki kuma kuma eh, shugabanmu mhm. magabata gaskiya su dokin nauyin da ya rataya a mhm. kansu eh gaskiya mhm, haka ne muna iya to madalla malam amadu wani irin kira ne za ku yi zuwa ga al'umma da ma iyaye masu irin wannan halin to ke kiran da za ni ma iyaye da al'umma shine su gane cewa yaro abu ne na tattali yanda ka san kana zuwa ka yi tattalin arzikinka haka ne yaro shi ma arziki ne wanda ya arziki wani arziki a duniya gobe in ya zama abin kirki kai ne mhm. in ya zama abin banza kai ne za ka fara cin wuya shi tukuna mhm, mhm. uwaye a hidda sarai a bar biya mazuciya a tsaya a tarbiyyatan da yara yadda ya kamata a kula da su ina da kira da zane aikawa a wajen gwamnati gwamnati ta yi kokari da sanya dokoki su ɗauki wa'ansu musguna ta ɗauki matakan da za a kawo ƙarshen cin zarafi mhm. misali in kuka ɗauki auren ƙananan yara doka ta ce babu shi mhm. in aka ta gaban juju shi kenan mhm. amma doka ba ta yi prevar in ba wanda ya yi shi menene za a mishi kenan aka ta gaban mutum ya yi laihi an san laihi ne amma kawai ka lahin za a ca wannan lahin babu shi amma shi wanda ya lahin ba a mashi komi ba mm-hmm, mm-hmm. na kun gani akwai har yanzu da kokin kin yi aiki da gwamnati ya kamata yi na biyun shi ina son malaman mu na gargajiya a gulguje malaman na gargajiya su jawo su wayan mutane hankali akan yadda shi manzo aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi rayuwa da iyalin shi su fahimta da cewa wannan gwagwarmaya da muke ba wai ta nasaru ba ce ta addinin mace. Shi mhm. shine mutane kamata su gane mhm. na uku su kungiyoyi a ci gaba da wayin mutane kai mhm, aha halima za ku yi magana eh, zo nan bisa kan gwamnatin da yake magana kamar na so in gwada mashi da laihin ga da ake na ana yi ana nan ana hukumta musu daidai da abun da mutum ya aza kowa ya san a nijar wanda duk ya yi laifi bisa yaro ko mace in dai abun ya kai ga magabata ko ina ne an kai mutuna mhm. ana nan ana hukunta shi daidai da abun da za a mishi na shi ya ci a kiri wurin gwamnati a mhm. ce ni dai a wani mu mhm. dokokin da muke da su akwai dokokin da abun da duk kai akwai hukunci da ake hukumta mutunan da ya yi lai akwai hukunci da ake yi ma mutunan da ya yi lai in ana kara ne sai dai a kirkiro abun da za a kara bisa hukuncin amma ana nan ana hukunta su wanda duk yayi laihin shi yana da hukunci da ake nan ana mishi kamar dai mutane ne bas nan mutum an ka ce wanda yayi nisa bai jin mhm. akwai wanda ko ya san akwai hukunci yana yin laihin sai dai a hukunta shi amma hukunci akwai shi ana ana yin shi in kunne ya ji jiki ya tsira so da yawa muna tunanin cewa muna cikin hakkokinmu idan ana maganar hukunta yaranmu don tarbiyyar su amma yana da kyau kada mu manta hatsarin da wannan zai iya haifarwa. A duk duniya shaidu sun nuna cewa akwai yiwuwar hana cin zarafin yara a cewar hukumar da ke kula da kiwon lafiya. Ana muka zo ƙarshen muhawarar tamu ta filin mata akan cin zarafi da iyaye ke yi wa yaransu. Mun kasance tare da malama Halima Jofo ta ofishin ministan kare yara da inganta mata da Amadu Rabi'u na SOS 5 e da kuma Kadiyatu Idani shugabar agfsr da ni rake arimi da na gabatar muku da wannan muhawar da isa lawali akan na'urori muke ce muku ma asalam amma kamar mu bar filin za mu bar ku da shirin namu na matsoki shi matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji alaikum. Assalamu alaikum masu gida. Hmm. Hmm. To, ko dai wannan gidan ba kowa ne. Balki, wai me ke faruwa ne? Tun hmm. ɗazu nake ta kwala sallama, shuru ko dai baki ji ne. Ya haƙuri uwa, na same ta ne gani na abin duniya duk ya ishe ni. To, me kuma ya faru? Har ma kike ɗaga hankalinki kamar haka. Haba ƙanwata, me ke faruwa don Allah? wai ba wannan sirikin naki ne ba ya tashi ya ɗauki ɗan abdul ina ya ba ma wani ɗan uwan shi wai shi malami wai ya ta almajiranci kishiwa abdul ina da almajiranci kun bai ma tambayi ra'ayina ba ni a matsayina na uwar shi mi ba dai wannan abdul kin ba da zai tafi ta shidda bana shekarun shi goma kacal haba dan allah ya neki irin wannan bai san cewa irin wannan abubuwan an hana su ba babu su ma a yanzu Hmm. Abdulkina da kanshi, ai wannan sirikin naki da tsaurin ra'ayin shi. Abdul da ya je lakol ya je makaranta, ai ɗaya bai taɓa hana ɗaya ba. Ni ban hmm. ma san me ya tashi ya tafka wannan aikin ba. Diba, ni wanga al'amarin gaskiya yana ɗaure mini kai. Yau shirbin duniya da irin wannan. In gani ma yake yi kaman wai Abdulkin ya ba da ƙarfi ga makarantar ne ga makarantar bokon ne maimakon makarantar islamiyya abu mai sauki akwai makarantu waɗanda a cikinsu ake karanta islamiyyar kuma ake zuwa ana yin na boko ina iya kai shi can kai ni wannan sirkin nawa gaskiya wai halan bai san cewa 'yancin samun ilimi da horo ya hana irin wannan ba ke ni ba ma shi ba abin da ya yi mini ciyo ɗana ɗana jinina shi ne za ya ɗauka ya tahiya kai ko tambaya ta ra'ayi na bai yi ba ɗi ba huki ji o ni kai na ni <laughs> ni balki ya haƙuri ya haƙuri balki ya haƙuri ni zan lura shi shi akwai hudoka wadda aka amince mata a ranar ɗaya ga watan yuni shekara ta dubu tara tara da goma takwas. wadda ta tabbatar ma kowane yaro daga shekaru hudu zuwa shekaru biyu 'yancin samun ilimi da horo yancin yara ne a ba su tarbiyya baya ga wannan dokar, mai gidan nan naki ba baya da wani incin da zai ɗauki wannan yaron ya ɗauke shi ya ba da shi ba a wani karatu na cewa yana biye da malami yana karatu ba tare da kin amince ba ɗan na ku ne ku duka ke ma kina da abun hada a game da wannan kina da yancin ki bada naki ra'ayi bisa wannan haba ai wannan abubuwa ne waɗanda ake yin su tunda to duniya an riga an wance wannan a yanzu kawai hoye san cewa ilimi yanci ne kuma ya kamata a ba yaro shi hmm. wa kika san wannan shi ban ma san ba ko ya san nauyin da ya rataya a kan shi a matsayin shi na uba a kan 'ya'yanmu balle ma ya san wani 'yancin yara yi hmm. ba balke wishin ki barin kukan ne ya haƙuri mana ki huye kamata ki yi unhuwa da dubarar ki ta mata ki jawo hankalin shi tun da shi ya ƙi ji ya ƙi gani kenan ke za ki jawo hankalin shi ya san cewa fa irin wannan abin da yake bai dace ba idan ya ƙi ya saurare ki ga wata shawara akwai yayan shi akwai yan uwa akwai tsahila tija wanda yake jin magana su a cikin danginku kenan ki kai ki a can wurin bai kamata bai cire abdul daga lakwal ibar allah ta bar kalla da wannan yaran ki da kokari da hazaka ha ni har ina ganin shi ma baɗi ya je ya kai kwaleji a ce kuma a mishi irin wannan bai san cewa irin wannan abun ba shi kan shi yaro bai samun kwanciyar hankali bai samu nutsuwa ya ne zai yi ga abin da ya sa gaba a cire shi a kai a kai shi kuma wani sabon wani karatu na daban don Allah ya bar wannan ni dai abin da nake so da ke in ya ƙi jin ta taki kawai kai ƙaran shi wurin magabata nan dole zai saurare su sannan yar uwa na gode ai na daina kukan ma zan yi kokari in yi mishi magana idan ya dawo gida babu komi kanwata balki kada ki damu ai wannan ba wani abu ne shi aka ce ciwon mace na mace ne abin da ya same ki ya same ni kenan babu wata matsala Allah yarda kada dai ki damu kanki insha Allah goge min wannan hawayen da kike shiga harkokinki to na gode yar uwa sai fa an ki sannu sannu da kokari to madalla ko kiwa gashi na hakkin dara kar ki damu da Allah